Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo. Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo.
gurugu da minti wai takin dugu studio kalangu zarmi kina albarai ne akan gun maman dan tani ga tonan da aran sai albarai bon kai ne ya Niger ino murado ka ke ki cause Niger sina save ke ngo ka te zuzu kwara kitfo na murado kan babanda kan badanyo kan ite FRDD ginfuna se Niger opposition party politique kai na ginda katarai marganai fofuro lome poro jin funai da nijar habu beri zai gamara haran kai dia farmo sol solo yango maradi gandara abonno ina kurbon fera sigira ga salam assalamu alaikum wa barkan da mansan kine hankuna albaharai barbatai niya yi masintin da ken kenda kan furo hino da ko nijar sina seb gamara habo kan bisa niger hino na cawandikoi kayango koz niger sina seb kundara ani ke zuzu kwara hankuna kitifuo na sariya kwasu cawandikoi sandi kai seno ina kimono irma hangan isaka umaru koz niger sina seb mamburose to aran di dai jingina hani zo kan bisa gwamnato kan da iri kungiya kan siga ne kozu Niger sina sab akan dir zuzu kwara zama ne goga yan kan yir koyga te goga yan wodi mante da fondo ir mo bai kan fonda kan yir goga gane gir goga yan ite zagire ka son inga dai no ir gana amma ir di kan gwamnato an san kayan sambuno kan asiba ingam san kai din tonan di wodin seno ago kan de wona yan kulu har yan no kan agba ingam borai lakalaika san kai kinge sambuga ga kan de sanni tajifo donc wodin seno hunkuna ir di kan niger labu zuzu kwar bore niger labu justice o a cebe kan inga si hino kan bara zama hun kuna zuzo gwamnati bano amne e kozi niger sina sab aga tari amma hun kuni di kan zuzo ki kan gwamnati bumbono ga tari sanga hun kuna gwamnati kane ir go greve wadi man bori wakin da hinza hadda san kai din ki sambi mana tonandi ir ga tonandi hanga sinai do kan da ir ko ba ir siye da banda ir ga konda ir go ga yangai da gina
irna sanno te bi opposition kunda FRDD ginfuna Amadu Jibo Max bi a subarano police ni kambadan aga sabila kan sai ni kambadan aga har kason imana bangandi an kuna su subara FRDD parti yi ginfunai na kabaran diyan katarai falke basharu no na kabaran diyan kyau aran kulga bai bi susu bai guri iddu nga no beji polisai ikaga president max di ga konda iman kan da manda dare iman kan da solo max gongi jingarara susu bai dihi nei fatala fat jingarara ikaga kai ibatuwa jingar ala jingar ban kulika kai in sambu ikonda ban kan labu cuta mat kai in labu cuta da ilaka sikani hayol kulu an kansa inite inga gitifo imu max di borai mu dinyen goyya mai kan yite borai mu dinyen labo cuta kan yite borai mu dinyen justice de hare hare kai kan ite to irsi dinyen irsi dinyen halkason dai fatukati yango kai gona ga temi sara abdurrahman insar a gadas ganda satta kan sai gane ka d'action pour la démocratie et le droit de l'homme albaharuno ka susubono a gadas zuzo bero akwai ga hangana se gano ito da a gadas kasu garora mai handora dai girbu wakin ta hanno polisai na kambe dan aga labogin funa isu muhammadu bino ana andunya labai kunda oni secrétaire général rima jean pierre lacroix kambande minisma gin funa mohamed saleh anadit bare anano fondo amakagadi inga sahel ganda hausiyongo sannai bonno ikoi ga salan di kera banda sanno kan jean pierre lacroix tonandi labo television seneya J'ai euh, eu l'occasion euh, avec Monsieur Nadif.
aidu fondo kan fakare da nadif hankan gati g5 sojai sanno fondara ir hangan mu nizel lab koyosi inda ir fakare mu hankan gati g5 ko nafa damo koyne ir yega kan da zuge mu kan andunya kunda bero kan sigine uni ginfunane imtonandi ado sigiro kan igorandi damo union africaine gagsina ir salamba hankan gati gagsina kan nizer gona gati malise fondera hankanga ti siyasa do hare da mu hausi yango sanira gag sine mu kan gode ga koy di ginano irsi ga sikka kul da ngara mu kan muhammadu sufu agogin ga kokar kulce akko karimo amte matkan dum akba kan sigine minisma inga mu mu koy di gina amte wo kan maga ina te kangati lakkal kana mu dugu tabbaci gandara stabilisation en appui aux efforts de paix habibu garbano na sanno fasara irma ka misa kan gon gatte kuduwaru labora afrika wayna kanai labayar da kasa ta sai da yawo jinfuna marcel de souza kabaran da yanfu kan akatarai bi nodin abuja kwara ane kan barbata yara ne ya fondo kan fonda tanyango misa kan soje kan gona ga murtadan gingai alako ce ki manti fonda nano kan ga murade boriyandi sai yawo gona ga ginda dan soje ga da imaluman fonda kan iferi se gana gingai alhakai keki ya mono ana hino zuge sanno yara ne ya ni ya kan hino sambu gadu ga soje murade ga sandi ima himmadan ga gumo gadu ga masala bonza hankuna susu bara neo nyamai kwara lume poro jin funai nganda niger labize habize berei na dikiyar dan inga kyar gamara dikiyar wani wani fagati dai ma niger ila habize yadda keki kan ganan imakwai da lome kwara poro por kan gayi ne kan betan masal bobu kan iwona gadi bata marase irma hangan barbata kan shaibu chambiano komersan ayi berai sandika secretary generalo wo kaki sumana chineseneya irka ga hangan por togo seno por lome zama ikaga talle talle ngo kika te ina ga ngoi bobu te nga na ginai bobu yan hanse nuro ke ta borega nga na sabiyon bobu te da taxi yan kan wani wato da ina ga ne ka da kuwa da yankul gana magar im dugiye giye kalale porno kan ba haro kuyon a si por kurra metar wakin da iye yanin ga ba to kun dum dum no gihin ga kabo ina mon ga gihin ga kan ba to wakin da gu gaba daya kan ikulu gogi de sarse dok iporo hinuno a gwanda wadin kokari ina hansen bo bate kan irga bai wato da idrawara gendarme da police in zabuyan te fonda bo da bore ka san kan sai wato da lokaci bo sare gono baka so mu a rikin di me ine nga kwe wadiyan mu nga ga hansi fondo fuare mo danga matokan aran gunda baru girbiyan ne akan kaidi haro bambari labo ganda bobara kwarihin ka kan yango ngal departamara haro na asaro bo batenan kan kine ana alman bobo alanda ba alman mo dumi dumi ingal departement parfa adamu wakaso na asaro la sabote sumana amadu se irma hangan le vendredi 12 mai, dans les environs de 12 heures, nous avons...
Juma kan bisa ingano iddu kabaran diyan ine irse kan kwarfo kan go kilo waran zikin digu dandi kan ba da ingal kan sigine tayna lolo ra hasarau beri note nodin dai hau waidukin di iddu ingano bu inkin wagacin di iye damo fejifo kurkai do harawo ngai wo alman waran ka daino ido gubi kayan man gifa iddu mo kabaran diyan kayan go to ba iwai dai dandi kan isan birse gafuno ita bakwai kwarara no din mo dai hau waran zikin di iddu hinkin wakin di hinka damo farkai fo ngai no koi gubu kurkai ina ita ci wi ganwa aranga bai kan haran wo su bobo no mante kan su bo mante mo almana isigabu ba kaina o kan se kan haro ka haro bisan dai no o kan hasar wo te irse dai ne
sabu mateni wani habibu garba misa foramo tere lalo kan ga dambarandi ngano koi gate albaharo mo ne ya susubono idi wai borsatar fo buko kan girai ga tode dandiga gir waran kaize bikino rano ina dumbu fegi dumbu yan zandi sarki kwara zandara communauté urbaine rano misadin koy gate halga kaso mo iman bai wai borkanno ada matokan ina dumbunda ine kanda adda alhali no ina dumbunda bora wala bore kan yana tere laladin te iman duwai halga kaso kiri zambarin kanda iwai kindi ya ba kaloriya ga hamsalen yo na susubono ina sintin labo talato me amera ke ki koye yi marganta si kala ngai zambar waranza kindi iye da zangu idun da waranka kindi iye kan yan ifaifai yo ne batamara wahaku kindi iddura labo ganda gandaira iranga sino mutari muhammadu na ke san buga kwai ziri a ganta kango se zam neo nyamai kwara muradai gona gaga su matoka himada danga matokan saidu badade addikana kida irma nganasi gwanda kandida zambar for zangu dundu waidu kango wuceci santar wane zam in kunna ga sintin bardiyo am ko ban lendi dir ko ni ce ba a masala so kayir mandu masal kulu alhamdulillah problem kusino to i gabay zanka gono kan isi isi te sport matano waranga te da wodi kan ste sport ngai o kandida inapte no ngai oral no igite se normalement wanda
wodi andu mo gono agite danga jirbi iddu wala din ko guna le mardi ko ban le ndidanga jirbi yina koite Studio Kalangu.
Studio Kalangu Sigirai.
Agades Kwara.
Nomad FM Gindabon.
Lamba Sangunda Fo da Tombin da Yagabo. Dilberi Kwara.
Radio Tebonse Gindabon.
Lamba Waye Gicindi Iye da Tombin da Gobon. Maradi Kwara.
Radio Garkuwa Gindabon.
Lamba Sangunda Iyabo. Arlit Kwara.
Radio Ikokan Gindabon.
Lamba Waye Gicindi Ku da Tombin da Fo.
Studio Kalangu.
sernawa sokorbe da nyamai galdudun kara gurgu da minti waigu kindigu wo kambon irga fakara ranse hankuna hankuna bon fere sigira gati haran kai dia farmo sol sole kayan gon gate maradi gandara bi ganda gun fenero zakari umaru na zure ente farmi saruso da saruso kanga fo bai da farmai ginai sogon yango kaima batamara no na kwega zure ngote kai bana kan muhammad mamman sambi sene ya habibu garba na fasara te danga yakini À la date d'aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de promesses parce que il faut se dire que nous sommes nkuna irdu zaginde bobo zama dumi zai margo yango alwato rano irgo aranga bai mo kan dumi zai deni i dumi hinkano gono dumi zai fo gono kan ike samba kan igidan gama gama kan yara sa to manu wasse da mo dumi zai fo gono ki gidan nan kulu ya dinga irwodo dumi zo kan irga ba gomu da igiti dumi zo kan igidan nan kan hasaraute walmo nan kan sa to manu wasse do wodini banjinogo irga banjo kan girgamu hara asikala ton zongunda waga dedandi an dimo irmandu har kulu zagende yan daino irgo na gudu songo irgo na ga batu daino borai imkanda irse irga ba mo irmu duwa hal zuwan hando sintina zama haranwo barmayyan note inganda manna wono kai diya mondu mai mantafo hara aran di za songo za songo gazau gandara kwar hin zarano iduma mannan bine man san cin barkul man sintin gaduma o kanse irga ba im kanda ir se zuwa hando sintin ana zamso di kanda borai ga ba sintin ganinwa domin zumu aran ga bai kan harino kan ga cada gumu kaman tuwai dini an ware do harawo saulantano irgo zama ba dai safari kan girse kan ga an ware din tangam kan yankin di irse ir wani roman rano wani hinne ga hingo wasa zama agtode da ndiga litir zambar hinkan da zongu ya ganda iwacin da hinkicin kan gerse ya dinga igutomo ga batama hektar zambar hinkan da zongu ya ganda waran kicin da hinkicina batu saruso kan ga hagwai da an ware tangam yangu ya ga kirse mu kan in ga ga sambi irse safari kan ga an ware din tangam ne da kai Là aussi, déjà, la Direction générale de la production des végétaux nous a annoncé encore l'arrivée d'autres produits.
ne moni kaga tuwon kuna zarmikine albaharai me adama dawaki kan na sigiro sola da tawaye hassan kan na gurguri zai hin sayaran mai sai mata kaga a himan da ne ne ka kayaran sai nan kan ne na fisa da mukan daran sai faranski na albaharai assalamu alaikum Studio Kalangu.
Studio Kalangu Sigirai.
Nyamai kwara.
Alternative Jindabo.
Lamba wega kindega da tomita kyabon. Zandar kwara.
Radio Shukura Jindabo.
Lamba zangundo ibu da tombi gwabon. Doso kwara.
Radio Farha Jindabo.
Lamba wega kidin kabon. Tawa kwara.
Radio Tambara Jindabo.
Lamba zangunda iyabon. Filinja kwara.
Muryar Talaka Jindabo.
Lamba wega kindubu da tombi fobon. Difa kwara.
Radio Amfani Jindabo.
Lamba zangobon. Agades kwara.
Nomad FM Gindabon.
Lamba zangunda fo da tombin da ya kabo. Dilberi kwara.
Radio Tebonse Gindabon.
Lamba waya gicin di yende tombin da gobo. Maradi kwara.
Radio Garkuwa Gindabon.
Lamba zangunda iyabo. Arlit kwara.
Radio Ikokan Gindabon.
Lamba waya gicin di ku da tombin da fo.
Studio Kalangu.